Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kaddamar da sai da ton dubu goma sha biyar na takin zamani a cikin farashin gwamnati na naira dubu biyar da ɗari biyar ga manoman jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kaddamar da sai da takin, inda ya gargaɗi jami'ansa da su guji karkatar da takin zamanin zuwa kasuwar bayan fage, sannan ya ƙara da cewa In addition, we have cleared over 5,000 hectares of land in various locations in the state under the Accelerated Agricultural Development Scheme to encourage our youth to embrace farming. Ya ce haka zalika mun samar da kadada sama da dubu biyar a sassa daban-daban na jihar Niger a ƙarƙashin shirinmu na bunƙasa aikin gona domin ƙarawa matasanmu ƙwarin gwiwa akan aikin noman. To, kwamishinan kula da harkokin noma a jihar Niger Alhaji Haruna Dukku ya ce a bana sun yi tsari da zai hana yin cuwa-cuwa a kan takin zamanin. Kowace tirela za a raka ɗan sanda zai raka ta har gindin store da za a ji wannan takin. Kuma a can kowace lakar gwamnati za a ji wannan takin mun tanadi jami'an tsaro da za su yi gadin wannan taki tun daga farkon sai da sha zuwa karshe akwai kwamiti na musamman da kuka sa da zai wannan aiki ko ko dai ku ne ma'aikatan ku daga nan direct za su gudanar da aiki yanzu dai mun ma'aikatan mu direct mu ne za mu gudanar da wannan aiki saboda mu tabbatar da takin nan ya isa ga mutanen da aka tanaje saboda su shine manoma saboda ka manoman jihar Neja kada su yi fargaba kada mutum ce zai je sai taki don ya aji muna da taki da zai ishi kowane manomi to ko manoman jihar sun gamsu da wannan tsari alhaji shehu galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar niger mun gamsu amma sai mun gani a ƙasa saboda jama'a yadda suke za a wada abu a sa shi kowa ya sani wanda ma aka ba amana abin shi zai zo ci amana to muna fata mu ma mun dauki za mu dauki matakin yadda mu kungiyar manoma inda duk manoma suke tunan muna su ko ina za su sa ido da sun ga abare mun ce su shaidar da mu yadda kuma za mu hada ma gwamnati a dauki mataki wanda za a tabbatar da ba a sa siyasa ciki ba ko kuma ba a sa son ciki ba ko kuma a sa rashin inganci ciki ba yadda zai zo ya shahi manoma gabaki daya yawan takin ya kuna ga zai ishi na ba zai isa ba sai an karo. A bangare guda kuma gwamnatin jihar Niger ta ce ta sau taraktocin noma guda 130 kan kuɗi naira miliyan 2000 da miliyan 200 domin amfanin manoma a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.